وذوات القلوب المرام صلاة وسلاما على خير البشر أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara gode ma Allah subhanahu ta'ala daga cikin nikmar Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu wannan masallaci a wannan unguwa mai albarka sannan ya kawo mana babban malamin mu Sheikh Yahya Muhammad Al-Salafi Al-Athari Abu Firdaus domin nuna murna da taya murna da dan uwa da ya samu tsari na aure daga wani matsayi zuwa wani matsayi daga wani matsayi zuwa wani matsayi malam ya ya mana muhadara mai tashar rayuwar aure a musulunci ubangiji Allah ya ba mu ikon sauraro kuma ya ba mu ikon aiki da abinda za mu saurara daga bakin malam salamu alaikum sunan angu sunan angu Suleiman Suleiman Adam Shawwa'u Adam ألو ألو نعم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 hakika na yi farin cikin wato halattowa na wannan masallaci mai tarin albarka masallacin da ya fi shahara da masallacin malam matu a wato domin halattar ainihin muhazara ko kuma muhazara na taya dan uwa murna dan uwa Suleiman Adam tare da amaryar shi Hawwa Adam a muna fata Allah subhanahu wata'ala ya yi ma'auren albarka kuma ya rubuta wannan aure a cikin mizanin kyawawan ayyukansu kuma ya zama sababin shigansu aljanna ga baki ɗaya a yau uku ga watan rabi'u Sani, hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da talatin ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha tara Allah subhanahu wata'ala ya kawo mu wannan masallaci domin gudanar da muhadara wanda yake da taken wato rayuwar aure a musulunci to wannan muhadara yana da matukar muhimmanci abinda yasa yake da muhimmanci saboda kasancewa irin matsayin da a irin matsalolin da muke fuskanta a wannan zamanin dangane da aure zaka ga galiban ana ta yin aure ana ta yin aure Daga aure yana ta lalacewa za a yi ta murna yarinya ta yi aure ko za a yi ta murna wane ya yi aure amma bayan lokaci kaɗan sai ga an ce kuma yarinya ta dawo gida to irin wayannan abubuwa wato sun hukunta cewa dole ne a dinga tunani menene abubuwan da ke kawo aure ke rabuwa haka nan ana farin ciki an yi aure amma kuma ƙarshen al'amura sai ka zo ga wannan aure ya lalace ka ga ana ta shari'a a kotu da abin da ya kama da wannan to wannan shi ya sanya duk sanda aka yi aure idan an ce mu zo mu yi muhazara to gaskiya muna ba da muhazara muna ba da muhimmanci akan yin bayani akan aure din saboda a ɗauko wasu matsaloli wayanda suke da alaƙa da aure a warware shi wala Allah wannan zai ba da wani natija akan al'amura kamar yadda malamai suke faɗa suka ce aure yadda ka san sallah yake ba bambanci tsakanin aure da sallah abinda muke nufi yadda sallah ibada ne azumi ibada ne zakka ibada ne aikin hajji ibada ne shi ma aure ibada ne shi ina fata lura saka shi ma aure ibada ne saboda haka wato yadda kasancewa wato duk sauran ibadoji suna da sharuɗa to shi ma fa aure yana da sharuɗa aure yana da ainihin dokoki da sauransu kamar yadda sallah ke da shi saboda haka idan har mutum ya kiyaye sallah yadda ya kamata zai shiga aljanna haka nan shi ma mutum idan ya kiyaye ainihin rayuwar aure yadda ya kamata zai shiga aljanna idan kuma kaga Allah subhanahu wata'ala yana ta jaraba musulmi da musibu kala-kala musiba yau daban na gobe daban na jibi daban to za ga cewa musulmi sun saba ma Allah ne ta wani bangaren Allah subhanahu wata'ala yana nuna mana cewa idan har kaga Allah subhanahu wata'ala yana jaraba mu kan wasu abubuwa to lallai mu binciki ayyukanmu wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kafir duk abin da yake samun ku na musiba to yana samun ku ne saboda abin da hannayen ku suke aikatawa in ka ga musiba na ta samun al'umma to lalle al'umma ya kamata su waiwaya wai menene yake kawo wannan musiba din ne an gane ko kada mu zargi kowa mu fara zargin kanmu tukuna sai dai idan mun tabbatar cewa mun tsarkaka to a lokacin sai mu fara zargin sauran mutane to Allah a cikin alkur'ani ya nuna mana in ka ga. Allah ya jarabe mu da musiba to Allah baya jaraba mutane da musiba in mutane suna cikin ni'ima suna cikin jin daɗi suna cikin walwala to Allah ta'ala baya canza wannan jin daɗi ya koma azaba baya canza wannan ni'ima ya koma rashin ni'ima baya canza ainihin tsaro ya koma rashin tsaro sai da dalili kaga da muna cikin tsaro sai ga yanzu ba ma cikin tsaro to ya kamata ka yi bincike me ya kawo shi in da muna cikin jin daɗi da kwanciyar hankali sai ga yanzu ba ma cikin jin daɗi da hankali kwanciyar hankali ka binciki dalili Allah ta'ala cikin alƙur'ani yana cewa inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta hatta yughayyiru ma bi anfusihim lalle Allah ta'ala baya canza abin da ke tare da jama'a har sai su wayannan jama'a sun canza abin da ke tare da kawukansu Haka Allah ya kawo gari guda biyu farko Allah yakan canza abin da ke tare da jama'a amma da sharadin bai in mutanen sun canza idan mutane ba su canza halayensu ba ba su canza aƙidansu ba ba su canza mu'amalansu ba to Allah ba zai canza musu mu'amalan da yake yi da su ba idan ka ga mutane suna cikin ni'ima sai ni'ima ya canza ya koma azaba to kasancewa mutanen ne suka aikata wani abu wanda ya cancanci haka. a cikin alkur'ani Allah ta'ala yana cewa zalika bi anna Allah lam yakun giran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wannan saboda mutane wato Allah ta'ala bai kasance yana canza ni'ima wanda yayi ga mutane ba har sai mutane sun canza ni'imar da ke tare da kawukan idan mutane suka canza shi ma Allah zai canza musu idan ko suka tsaya akan gaskiya to Allah ta'ala yana tare da su wala yansuranna Allahu may yansuruhu inna Allaha laqawiyyun aziz lallai Allah ta'ala yana taimakon duk masu taimakon addininsa lallai Allah mai karfi ne wanda yake mai izza haka duk wayannan ayoyi sun tabbatar mana in ga wata musiba ta faru to dan adam ya kamata ya bincika menene abin da ya kawo wannan musiba din ko abin da ya kama da wannan misali to Allah subhanahu wata'ala cikin hikimansa wato ya nuna mana wato gaya wanda saboda wannan gaya Allah ya halice mu duka mu gaba daya a cikin alqur'ani Allah yana cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ba mu halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta mana kuma Allah subhanahu wataala ya iyakance mana makasudi na bautan cewa idan muka bauta ma Allah a nan duniya Allah zai ba mu shugabanci a doron kasa sannan a lahira Allah ya shigar da mu aljanna وعد الله الذين آمنوا منكم wa الصالحات salihati يستخلفنهم في الأرض الله Allah القوري alƙawari ga wanda suka yi imani daga cikin ku kuma suka yi aiki mai kyau cewa lallai zai shugabantar da su a doron kasa kamar sakalafan allazina min qablihi kamar yadda ya shugabantar da wayanda suka zo gabanin su wala yumakkinanna lahum dinahum allazi tadalahu Allah ta'ala zai tabbatar musu addinin da ya zaba musu wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna kuma wallahi Allah zai musanya musu bayan tsoron su su samu aminci an gane yayi da suna cikin tsoro sai Allah ya musanya wannan tsoro ya zabe ya zama aminci amma da wani sharadi ya abuduna ni la yushrikuna bi shay'a ya zamanto suna bauta mini ba sa hada ni da komai ba sa bautan gunki ba sa cikin ƙungiyar asiri ba sa yin bokanci ba sa kaza suna bauta ma Allah tsantsa ba sa shirka tare da shi sai mu auka da rayuwar da muke ciki yanzu shi a cikin halin da ake ciki yanzu zamu ce mu musulmi yanzu mafi yawan muna bauta ma Allah ba ma shirka da shi ko kuma shirka ya yawaita idan har shirka ya yawaita to Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa to bai yi alƙawari zai tabbatar da mu a dauran gasa ba sannan Allah ta'ala bai yi alƙawari zai kusar mana tsoro ba Allah zai sanya mana tsoron makiyanmu Allah zai sanya mana ainihin ƙasƙanci da wulaƙanci. har sai mun dawo zuwa ga addininmu saboda haka Allah ya yi alƙawari idan mun koyi da ainihin dokokinsa lallai zai shugabantar da mu a doron ƙasa, sannan kuma a lahira ya shigar da mu aljanna to wannan saboda haka muna so mu san dalilin da ya sanya wato tunda mun ce aure ibada ne menene hikimomin da yasa Allah ta'ala ya ce mu aure to malamai sun ce za mu iya talhisu wannan cikin kamar haka cewa Allah ta'ala ya ce mu yi aure saboda ya rayar da dan adam a doron kasa ya rayar da dan adam a doron kasa domin kada dan adam ya kare in babu aure za mu kare gabaki daya da zaran ka zo duniya ka zo ka dan ji daɗi na wani lokaci ya zamanto bayan ka ji daɗi sai ka zo ka tsufa daga tsufa sai mutuwa in ka mutu shi kenan baka bar baya ba ya kenan zai zama to ya zama kowanne daga cikin mu kawai yadda ya zo haka zai koma duniya za ta gane an gane to Allah ta'ala cikin hikimansa sai ya ce mana kowa ya yi aure saboda yin auren nan idan muna yin shi to idan muka tafi mun bar baya za mu bar 'ya'ya za mu bar jikoki za mu bar ainihin tattaba kunne kuma wannan zai taimaka mu yawaita ainihin jama'an musulmi a zauren ƙasa ta hanyar aure sai ga an yawaita jama'an musulmi a zauren ƙasa kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa sanaka hu turu sanaka hu turu fa inni mukasirun bikum um yawm qiyamah annabi ya ce ku yi aure wato ku yawaita ku yi aure ku yawaita domin lallai zan yi alfaharin yawa da ko al'umma gobe kiyama kaga shi kenan idan muna yin aure za mu ringa haihuwa idan muna haihuwa ko da mun mutu to insha Allah za mu bar baya sai kaga adadin musulmi sun sun yawaita yawaita bukani sannan na biyu daga cikin hikiman akwai biyayya ga umarnin Allah duk wanda ya yi aure ya yi biyayya ne ga umarnin Allah saboda Allah ta'ala shi ya ce fanki ma tsabalan ku minan nisa masna wasu lasa waru ruba ku auri abin da ya muku daɗi daga cikin mata in ma ku auri biyu ko ku auri uku ko ku auri hudu an gane wannan yi su kaga anan wajen sai Allah ta'ala sai ya fara da biyu cewa ku auri biyu to wasu suka ce to duk mutumin da ya auri daya ya yi laifi saboda Allah cewa ya a auri biyu shi haka abin yake har ma suka yi wani istinbadi an ce wa in kuntum Allah ta'dilu wahida aw ma malakat aymanukum idan kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba to ku auri mace daya ko abin da hannun daman ku ya mallaka sai duk mutumin da ya auri mace daya ba adali bane shi sai da an ce kafin kafin wato ka auri mace daya sai in kana jin tsoron ba za ka yi adalci ba amma in ba ku tsoron in kuna jin kuna ganin za ku yi adalci to ku fara daga biyu shi haka abin yake a'a wannan fasara yana cike da kurakurai da yawa malaman usulun fiqh sun ce wannan umarni ba umarni bane na wajibci umarni ne na ibaha wato ma'ana an halatta ma in zaka fara aure dama auren mace daya halal wanda ake shakka shin ya halatta a aure biyu ko uku ko hudu to sai Allah ya ce fanki goma da balanku minan nisa masna wa thulatha wa ruba ku auri abin da ya muku daɗi daga cikin mata biyu sai aka fara da biyu saboda shine ake tunanin ya halatta ko bai halatta ba kila za a yi tunanin auren mace ɗaya ne kawai ya halatta sai to wannan auren da kuke ganin kamar bai halatta ba shine auren mata biyu auren mata uku auren mata uku shi ma fa ya halatta an gano wannan ko mutum yana iya auren mata biyu a lokaci daya to idan mutum ya auri mata biyu a lokaci daya wace ce uwar gida wace ce amarya an yi auren duk gaba ɗaya karfe ɗan ɗaya wace ce uwar gida wace ce amarya wani bawan Allah ya cincibo irin wannan auren ya je ya auro mata biyu sai ya zo a guje sai da ya gama auren ba sai zo a guje yana neman fatawa to yanzu ya za a yi wace ce amarya wace ce uwar gida wace farko sai a duba wacce ce aka fara daura aurensa? wacce aka fara daura auren ita ce uwar gida wacce ta zo daga baya ita ce amarya idan kuma an daura lokaci daya wa'anda suka riga shi na gidan ba ita ce amarya wanda suka zo a su ne ita ce uwar gida wanda suka zo daga baya su ne su ne bangaren amarya an gane saboda aka to yanzu ya za a yi kwanaki nawa za a yi da a wajen an ce mutum ya auri budurwa zai yi kwana bakwai a wajenta sa'annan sai ya fara rabon kwana to kwana nawa nawa za a yi a wajen su Kada kaga dole kowace daga ciki za a yi kwana bakwai bakwai kowace daga cikinsu budurwa ce ita inda budurwa ce za a yi kwana bakwai a nan shan shi ma a je a yi kwana bakwai daga bayan sai a fara rabon kwana an bai zo ko almuhim dai musulunci ya halatta mutum ya fara aure daga biyu uku hudu kada ya kara kan haka to biyun nan in mutum ya ga cewa in ya aure biyu ba zai ba su haƙƙinsu ba an gane ko yana ganin ba shi da ƙarfin da zai iya ciyarwa ko ba shi da ƙarfin da zai iya tufatarwa ba shi da ƙarfin da zai iya kulawa da su ba shi da ƙarfin da zai iya ba su ilimi amma yana ganin yana da ƙarfin da zai iya kulawa da mace ɗaya ya ciyar da ita ciyarwa ingantacce ya tufatar da ita tufatarwa ingantacce ya ba ta ya shimfiɗa mata kyakkyawan yanayi an gane wannan ayi to yana ganin zai iya yi da guda ɗaya sai ya tsaya ya rike guda ɗaya in har zai iya rike guda ɗaya lafiya lau sai ƙara na biyu ya zama azalimi a nan dai rashin adalci ke zuwa amma in ya san zai iya auren mata biyu kuma ya rike sai daidai sai ya aura su, wannan haka ake so an gane wannan ko saboda haka yin aure yin biyayya ne ga umarnin Allah subhanahu wata'ala saboda Allah ta'ala shi yake bi aure a cikin alkur'ani Allah na cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja yana daga cikin alamomi daga cikin ayoyin Allah alamomin cewa akwai Allah Allah ya halitta muku mataye wato abokan haɗi Allah ya kira su azwaja wato namiji baya cin daɗin rayuwa ba tare da ya haɗu da su ba su abokan haɗi ne an gane Allah ya halicce su kuma saboda kuma saboda amfanin ku yana daga cikin ayoyin Allah Allah ya halicce mata domin amfanin maza litaskunu ilaiha saboda ku samu natsuwa zuwa gare su ku samu natsuwa zuwa gare su an gane kenan yana cikin sharaɗin aure ingantacce mutum ya auri mace wacce zai samu natsuwa zuwa gare ta to ƙarƙashin wannan me za mu ce kan auren dole mahaifi ya tilasta ma yarinya sai ta auri wacce ba ta sai ta auri wanda ba ta so shi irin wannan aure akwai natsuwa eh ita yarinyar babu natsuwa shi ma wanda ya aure ta bai da natsuwa saka auren dole baya halatta a mahanga da musulunci saboda Allah ya ce aure an yi shi ne bi tasqudu ilaiha don ku samu natsuwa zuwa ga ita matar sannan kuma na biyu bayan natsuwa waje ala bainakum mawaddata wa rahma ya sanya tsakaninku soyayya da kuma tausayi auren dole akwai soyayya ko auren dole akwai tausayi za ta rinka jin tausayin ka babu tausayi ashe kai kanka in ka san cewa wannan yarinya ba ta son ka sai mahaifin ya ce wallahi sai ta aure ka ce da Allah kai hakuri shi ma na hakura dan akwai irin mazan na masu kajiya shi ba wallahi in bai auri wacce ba yana ganin a duniya bai aure ba amma kuma ya tabbatar ba ta son shi ba ta kaunan shi zai dauki irin wannan yarinya ya kai ta gida ya ciyar da ita ya shayar da ita amma ya san wannan mulki ya ce ba ta kaunan shi sai yaya za ka ji daɗin ciyar da mutumin da yake baya kaunan ka bai san garin ka a rayuwa sannan muka iya kwanciya a cikin ɗaki lami lafiya har ya ma girki ka ci anya kana da hankali mutum ya gaya mun iri-iri baya sauna baya kaunana ko ba san irin zuciyar shi ba wani in baya son ka matakin da zai dauka akan ka ba ba karon mataki bane sai ka bari ka kwanta ta dauko ruwan batir asir ka fara maka to a ci gaba da auren mu gani zai yi zai yi gani, ko ta bari misali ta zo ta maka girki ta zuba ma guba a cikin kana ci ka tafi lahira sai mu gani aure ta din kuma mu gani to kaga wasu suna da kafiya yarinya ta nuna a fili ba ta so tana ta guje-guje Ta ta gane ba ta da wayo ne irin wannan ya saba wa musulunci haka dai wannan aya mun karanta shi za mu samu fa'ida da yawa a cikinsa cewa Allah ya halitta muku mace ne don ka samu natsuwa zuwa gare ta ba tashin hankali ba sannan kuma Allah ya sanya muku soyayya da tausayi tsakanin junanku in yarinya tana son ka kai ma kana son ka ku yi aure an gane in har akwai soyayya soyayya yakan kawo tausayi za ga wannan yarinya ba ta son duk wani abin da zai dame ka za ga wannan yarinya kuma ba ta son ka yi maka bannan dukiya tana son ka shi Allah sarki wani yana wahala saboda mu ya kamata mu daina mishi bannan dukiya yana daga cikin abin da ke kawo ga mace tana ma tana riri ta ma dukiyar ka tana kulawa da shi ba ta bannan abinci in tana matukar son ka amma in ba ta son ka tana iya tana iya ɗiban buhun masara ma za a ɗaukan buhun masara ko shinkafa ta zuba cikin rafi bayan ka gama ka gama budget albashin ka gaba ɗaya ka siyo abinci ka zo ga ya ƙare to duk irin wannan akwai ainihin rashin soyayya akan wannan wani lokaci kai sai Allah ya ce inna fi zalika fi zalika la ayatin li qaumi yatafakkarun lalle a cikin wannan akwai abin lura ga mutane masu tunani to wannan shine ma'ana wato yin aure akan yi shi dan a yi biyayya ga Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya yi umarni da yin aure a cikin wurare da yawa a cikin alqur'ani mun gani an gane wannan ko to sannan a cikin hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillaha fi nisfi al-baqi wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da ya aure hakika ya cika rabin sa rabin addininsa kenan wanda bai aure ba rabin mutum ne ko haka ne manzo Allah ya faɗa man zawaja faqad istaqbala nisfal iman aw nisfal dini duk wanda ya aure hakika ya kammala rabin addininsa ko rabin imani falyattaqillaha fi nisfil baqi to ya ji tsoron Allah a cikin sauran rabin kenan yanzu an gode ya aure yanzu da sauran abokansa yanzu su wane ne suka fi kamala aga an goshi ya fi kamala to wannan ya zama to kalubale ga sauran abokan nasa shi yanzu dai ya yi aure to ya cika mai ya cika rabin addininsa yanzu abin da ya rage ya ji tsoron Allah a cikin sauran rabin an fahimci wannan ko to kila wani ya ce to wai wannan hadisin menene yi sa ne zai fikihun wannan hadisin duk wanda ya aure hakika ya cika rabin addininsa abin da ake nufi idan ka yi aure wato kaga ka yi aure don biyayya ga Allah subhanahu wata'ala sannan kuma a cikin aure kana ciyarwa kana tufatarwa kana ɗaukar nauyi sannan za ka karantar da matar addini kaga na abubuwan da kake yi wanda ba shi da aure ba ya yin wannan abu ko kai din nan kana ɗaukar nauyin iyalanka sannan kuma za ka haifi yaro yaron ka yi masa tarbiyya na addini in ka yi masa tarbiyya na addini kuma shi ma yaron za ka za ka ciyar da shi ka tunatar da shi kai yi kaza saboda ka ɗaukar nauyin da kake yi a addinance ya fi ɗaukar nauyin da mutum shi kaɗai yake yi an gane wannan ko saboda haka idan har mutum ya yi aure Allah ya azurta shi da mace mai addini za ta taimaka masa wajen yin addini akwai wani abu da kana da rauni a kan shi za ta taimaka ma kila kana da rauni wajen tashi da asuba kai azumi sai Allah ya sa ka auri mace mai kokari kamalaliya mai tsoron Allah za ka taimaka ta rinka tasan ka tashi mai azumi kaza tashi mai sittu shawwal tashi mai azumi azumin abin ayyamul bi tashi mai kaza kaga ta taimaka maka akwai hadisin da manzo Allah ke cewa Allah ya rahama ga ga ainihin mutum mutumin da wato matar shi iyalan shi sun yi bacci da suka yi bacci da ya farkar da su ba su farka ba sai ya fara musu ruwa su tashi su yi sallah ita ma Allah ya rahama ga mace irin wannan wanda mijinta an yi an yi tashi ya ki tashi sai shi ma ta dan yayyafa mishi ruwa ya tashi ya yi sallah an gane wannan ko to kaga wannan in har mijin ya fahimci addini kenan ko in bai fahimci addini ba ta fara mai ruwa yana miƙewa zai daura mata mali kaga wannan fahimtar addini zai sa na tashe ka na tashe ka saboda kai sallah na ga za ka yi hasara shi yasa na ce ka tashi daga ita tashi shi ne sai na watsa maka ruwa zai yi farin ciki har ya gode mata ke na yi farin ciki da Allah ya bada mace irin ki an gane wannan ko to almuhim dai aure yana mai da mutum ya zama kammalalle so daga samari a daji a yi aure don a samu kamala an gane wannan sai mutum ya ji tsoron Allah a cikin sauran rabin wannan hadisi ingantacce ne al'allama nasiru dinin albani nasiru suna shi ya inganta wannan hadisi a cikin sahihul jami kaga wannan hadisi ya nuna cewa musulmi wato yana samun lada mai yawa in yi aure in kai aure za ka samu lada mai yawa yanzu Allah kaɗai sun ladan da ainihin shi an goye samu kan sauran abokan nasa su dai abokan nasa sun samu ladan yawo da mota eh, a ji a ɗauko amarya a yi kaza to wannan ladan masha Allah an gano wannan ko wato lada kuma baya tabbata sai da ɗaha tun daga an ce za a bada lada to ya nuna an yi biyayya ga Allah duk da aure wato asalin aure al'ada ne asalin aure ba ibada ba ne shi amma yana rikidewa ya koma ibada saboda niyya an gane idan mutum yana da kyakkyawan niyya sai wannan kyakkyawan niyyar sai ya juyar da auren daga al'ada ya koma ibada abin da ya zama ce al'ada ne kowa da kowa yana aure haba ma guje ma yana aure aure kamar yadda kafiri ke shiga mota musulmi na shiga mota kafiri na amfani da banka musulmi na amfani da banka kafiri na mu'amala da waya musulmi na mu'amala da waya haka dai ko to wannan ana kira irin wannan abu wanda da musulmi da kafirai sun yi a akan sunan shi mu'amala an gane haka nan kafiri yana aure musulmi yana yin aure kuma a ka'idar musulunci idan kafiri ya yi aure sai ya musulunta ba a shi ya yi auren kafiri ya yi aure da ya aure ake to da kai aure yaya an nemo wani da shaidu da waye ba a tabbai shi kawai wannan ba saka ce to alhamdulillah to kuka bincika da ka bincika babu dadi a ga zaka shari'a ba ta ce a bincika ba yawa idan ka ga mutum ya zo da matashi kawai su matashi shi kawai a ci gaba da zama haka ne an gani, akwai mutanen da za a ce kawai wato mutum in ya gama ce kawai sai a ya falle a guje in ya samu ya kama ta ya goya ta ya falle a guje inda ya tsira ana a kama a kama ya tsira shi kenan ta zama mata shi to kuma haka ne al'adar kafin su musulunta haka ya aure ta to sai kuma ya zo ya musulunta za a bincika sai auren da aka yi kafin zuwa musulunci manzo Allah bai taba bincikawa ba to to an yi auren da to waya aka yi auren ba bincike kawai kafirin ya aure in ya dawo cikin musulunci kawai zai ci gaba da zama akan auren shi ku fahimta ai saka aure ibada ne amma yakan rikide ya koma a aure mu'amala ne amma yana rikidewa yana komawa ibada da kyakkyawan niyya an gane idan muka duba hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda annabi ke cewa wa fi a ahadikum sadaqa a cikin jima'in ɗayan ku da matashi akwai sadaka mutum ya taki iyalansa ya ci daɗi kuma ya samu lada sai sahabbai suka ce ya rasu lalla. a ya ati ahaduna shahawatahu wa ya na lahu ha ajar? ya rasu lalla. zai yi ɗayan mu ya biya bukatun shi da matar shi ya ci daɗi sannan kuma ya samu lada ya rasu lalla. ai abin ya yi yawa sai annabi ke cewa sallallahu alaihi wasallam nawa law wada'aha fi haram kana alaihi wuzin? shin me za ku ce da ya sanya ainihin jin daɗinsa cikin haram yana da zunubi ko ba shi da shi da ya zo ya sadu da ainihin matar banza ya ji daɗi shin akwai zunubi ko babu to haka nan idan mutum ya auri mace ya take ta ya ji daɗi zai samu lada an gane wannan ko saboda haka wato ladan baya tsayuwa akan ainihin kamewa daga haram kawai ana ba mutum ladan aure ba wai dan ya kame daga haram ba kawai akwai dalilin da yasa ake ba da lada da yawa wato mutum idan mutum ya yi aure to ya tsayi da abubuwa masu yawa ne ba mai aure ya ɗauki nauyi masu yawan gaske ba tare da bayan sani ba wani ma bai ma dalili ba ma in ya ji labari zai gane haka abin yake na farko mutumin da yake aure wanda ya aure wato ya katange kanshi daga fadawa cikin zina wanda ya aure aure yana taimakawa ya katange mutum daga fadawa cikin zina wanda wannan zinan wani haddi ne daga cikin haddojin Allah a cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ma'ashara shabab man istata'a ba al-ba'a falyatazawwaj ya ku taron samari duk wanda ya samu ikon dawainiyan aure to yi aure da yasa fa innahu lil basar domin lalle aure ya fi kawo rinsa ido daga kallon haram wa ahsanu lil farj sannan ya fi tsara farji daga yin zina wa mallam ya sadi wanda bai samu kuma ikon dawainiyan aure ba Ya sai ka ce fa alaihi bisiyam kawai ya lizinci azumi kawai tunda ba shi da ikon ɗaukar ɗawainiya kun ga shi ya nuna mana in ba mutum zai yi aure ya san cewa fa sai ya ɗauki ɗawainiya in za ka yi aure ka san cewa sai ka ɗauki ɗawainiya kada kada ka ɗauka ka yi aure ne kawai don ka ji daɗi kawai wato za ka ji daɗi amma da sharadin sai ka ɗauki ɗawainiya karka ce kawai kai ka yi aure ne kawai saboda saduwa kai ka ɗauka an kai auren matar za ta ringa ciyar da kai tana tana ma wato ka aure hajiya ne ko akwai wanda yake tunanin wannan shi zai kwanta kawai a bashi a bashi girki ya kwasa ya ci abinci ya ji daɗi an gane wannan ko sai miki dinki da sallah ka kuma so wannan tunanin to shine annabi ya ce a'a man istada aminkum al-ba'a duk wanda ya samu ikon daukan dawainiyan aure to ya aure in ka da ikon ɗawainiyar aure to kai haƙuri da auren kai mai kai azumi falyasta a fitin lazi da layaji juna nikahan hatta yi guni ya hukun lahu Wa fadli wa'annan da ba su samu ikon yin aure ba su kame su ta yin azumi har sai Allah ya wadata su daga falalan shi idan ba wannan falalan su yi haƙuri don kansu cutar da yarinya in ka cutar da yarinya gobe kiyama sai Allah ya maka hisabi sai Allah ya hisabi da kai da iyayenta da kuma ita yarinyar kanta saboda ka zalunce ta an gane ko wannan shine wato wato mataki na farko wato mai yin aure ya katange kanshi daga yin zina na biyu gaddu basari ya rinsa idansa daga kallon haram fa innahu a gaddu lil basar ko mai aure ya rinsa ido daga kallon haram shi yasa yake da kyau ka aure wacce kake so ba idan ka zo kawai an kawo maka mace ce ba ta ma ba kullum idan ka waje yake amma an kawo matar da kai ka zaɓa da kanka ta maka sai ga ka kullum yana tare da matarka saboda kai ka ganta ka ce kana so kuma ka zaɓa amma kai ma akwai iyaye akwai maza wanda iyaye ke musu auren dole namiji ne amma wallahi baban sai ce in ni na haife ka wallahi ita zaka aura dan wallahi na san wanda ya haka yana da yara irin yaran nan yaran yan uwan shi da yake rike da su yana da kuɗi to yaran yan uwan shi ne wallahi sai samu sai samu wannan su yaran suna son junan su amma wannan tana son wannan sai shi kuma zai canza wallahi sai ya dauki sai ya dauki shi wannan wannan namijin fari ne shi sai ya ba shi bakar mace ita kuma wannan baka sai ya ba ta fari in kai magana ka koka ya ce wallahi ba da baka saboda ya san ya rike maka wani abu yana kulawa da cinka shi ke ɗaukar nauyinka kuma shi ya ma auren to ka din maka auren ko ka aure su ko ka bagina akwai irin wannan wallahi akwai akwai yaron da ya gaya mu cewa wallahi sallahi wannan rike da ya aura ba za ka shi bane wallahi baya son ta kawai shi yayi biyayya ga iyaye shi kawai yayi biyayya ga iyayensa ne kuma na lura yayi biyayya ga iyaye ne ba da wani abu suna da wadata da iyayen talakawa ne da an dan buga an gane to wannan wadata sai zan makami mahaifin yana sarrafa yaran yadda ya ga dama amma a zuciyarsu suna kallon shi alzalimi an gane wannan ko kuma za su ce to tun da dai baba ya cire samar ko muka muka yi tawaye zai rike mana tattalin arzikin ya takura mana bari mu yi hakuri nan gaba ilan yaban duniya sai mu auri matar da muke so saboda haka kaga auren da yake auren da ke sanyawa ya rantsa idan mutum shine auren da mutum ya zaba da kanshi ya auri matar da yake so a nan ne zai samu natsuwa an gane wannan ko sannan wato mai aure ya rinsa idansa sannan ya rinsa idan matarsa ita ma matar tunda tana son shi to hankalinta na kan shi musamman mata sun bi mu wannan kokarin akwai matar da ake kira kasiratu dar wato idan ta ya aiki ne kawai ga mijinta ba ta kallon kowa sai mijinta amma maza ana samun ana samun namiji kafiru dar wanda kawai in ya aure ta bai kara kallon kowa sai ita to wallahi cikin ikon Allah ana samun mace wallahi in ba kai ba ka ganin kowa an gani a cikin aljanna ma an ce fi hinna kafira su dar lam yadmis wunna in sun kabla hum wala jan akwai mace wanda ta takaita ganin ta ba ka kallon kowa sai kai aljani a mutum ko aljani bai taba kusa da budurcin ta ba an gani mutum ko aljani bai taɓa kusan da budurcinta ba aka ce ƙarƙashin wannan ya nuna aljanu suna iya auren mai sukan auri ɗan adam nan ma malamai sun tattauna shi ya halatta idan aljani ya zo ya ce yana son mace bil adama ta yarda ko ka ta yarda <laughs> to kaga kuma idan an yi auren kullum za a rinka tambayar ta ina mijinki ta ce yana nan yana zuwa amma iya za a yi mu gan shi akwai matsala ita dai tana jin daɗin auren kuma in ta haihu ba za ta ga 'ya'yan ba za ta yi mafarki wato ta haihu kuma ta yi mafarki ana rabon goro an yi biki amma ta farka ba kowa an gane wannan to malamai malaman fikihu sun tattauna halaccin mace ko namiji ya auri aljana wasu malamai suka ce mutum namiji in mutum ya zaɓa da kanshi yana so zai iya auren amma abin da ya fi dacewa gaskiya tun da ba jinsi iri ɗaya ba ne an ƙwarya tafi ƙwarya kawai aljani ya nemi aljana ya yi haƙuri an gane shi ba mutum ya nemi mutum na uwan shi to sannan na uku aure yana tsara taron jama'a daga samun 'ya'yan zina inda ana yawan yin aure in mutum ya auri mace ɗaya bata ishe shi ba ya ƙara in ya ƙara aure bata ishe shi ba ya ƙara in ya ƙara kaga wannan sai ya tsare mu daga samun 'ya'yan zina an gane wannan ko da kuma cakuɗewar nasaba in babu aure za a rinka samun cakuɗewar nasaba sai ga dan wannan ya koma gidan wannan dan wannan ya fito wani ana samun ƴaƴan zina wasu matan suna yin zina matan matayen aure ne su an musu auren dole suna nan idan suna kan wancan saurayin da suke so aka hana su sai su dinga bin shi yana saduwa da su kuma ana samun ƴaƴan zina suna kawo ma wannan shi kuma yana nan yana ciyar da ita yana ba shi kuma wani tsakan banza shi ke amfani da matan shi an gane wannan ko kaga wannan na uku kenan sannan na hudu wato aure yana ainihin taimakawa wajen sauƙaƙe wahalar iyaye ta ɓangaren 'ya'yansu mata idan kana da 'ya mace wato kana ɗaukar ɗawainiyarta da yawa duk mutumin da Allah Allah ya ba mutum maza biyar ya ba mutum mata biyar wannan Allah ya bashi ayyama mata biyar wannan maza biyar wane ne ya ɗaukar dawainiya sai mata shi na miji. abin da ya shafi ɗawainiya na kayan kwalliya kada hada shi da jallabiya kada hada ne da wata farar hula kaga mace ina ba kan gane amma mace yaya mace tana buƙatar kwalliya sosai har zinari sai ka siyan mata da wato zinari da azurfa da menene sai ka siyan mata ga kuma zannuwa masu tsada ga menene ga kulli ga wane ne kai sai ga kawai ta gaba ɗaya kullum kawo kawo ne kawai an gane wannan ko to ɗawainiyarsu na da yawa to irin wannan da zaran ya aurar da ɗaya sai ce alhamdulillah ya huta ya samu sauki yana ƙara da yana ƙara da aurar da ta biyu ya ƙara samun sauki to da haka idan mutum ya auri diya ya auri diyar wani to ya taimaka mai wajen sauke mai wasu ɗawainiya amma kuma ba na tare da cewa duk mutumin da ya auri yanka ya taimaka ma ban goyon bayan wannan da akwai masu cewa to don ma na taimaka mai na auri ya ɗaya shi ƙarya kake ba taimakon da kafa ba taimako ba ne in taimako ne ka je ka auri kuturwa mana sai ya tsaya ya tarje wacce yake so sannan ya aura ina ba tan gane wannan to ashe sai da ya zaba ya darje sannan ya aura to da an hana shi zai ji daɗi yake zan taimaka ma kake ba san taimakon ka Allah zaka da alkhairi eh in taimako ne yaje kana ros akwai yan mata da yawa akwai akwai mata da yawa almajiri yaje taimaka miki. amma da iyaye da ainihin ango duk gaba ɗaya taimaka ma juna ake shi an taimake shi an bashi wace yake so shi kuma ya taimaki mahaifin ya ɗauke mai ɗawainiyar wasu abubuwa kaga an taimaki juna babu wanda zai ma wani gori ko amma yanzu ga wai wai ai ce duk mutumin da ka ka aure shi ma dan ka taimake shi ma ka auren mai iya to shi ma dan ya taimake ka ya baka iya da bai taimake ka ba da kana nan kana zazzabi haka ne ko ba haka ba ba shi kenan duk bangarori kowane bangare an fa'idantu da juna ne misali sannan kuma wato a wato sannan bayan wannan kuma wato sun yi tarayya mai aure ya yi tarayya wajen yawaita al'umman musulmi da kuma ƙara adadin su ta hanyar haihuwa wanda za mu yi ƙarin bayani akan shi insha Allah sannan na uku daga cikin hikima akwai kamewa wato wannan yana bayyana a fili da kamar yadda na kawo hadisin nan ya ma'ashara shabab din nan kaga ya nuna aure yana taimakawa wajen kamar da mutum da wannan za mu fahimci cewa wato sakamako cikakke ya tabbata ga mutumin da ya yi aure idan mutum ya yi aure tsakanin shi da Allah ya yi ne domin ya kame kanshi daga zina to wannan mutumin ba shi da wani sakamako da ya wuce aljanna manzan Allah sallallahu yana cewa salasatun haƙun alallahi aunuhum mutane uku haƙƙi ne na Allah Allah ya yi alƙawari wallahi sai ya taimake su na farko almujahid fi sabilillah mai jihadi fi sabilillah yana yin yaƙi ba don ƙabilanci ba ba don ɓangaranci ba ba don ɗan ƙasanci ba ba don wariyar launin fata ba yana yaƙi don kariya ga addini to wannan haƙƙi ne na Allah alƙawarin Allah ne Allah ya ce wallahi sai ya taimake su wal mukatab allazi yuridu al-ada da bawan da aka ɗaura mai fansa bawa ne wanda mai gidan shi ya ce ka kawo miliyan biyar in ka kawo ka'yantu shi kuma a zuciyar shi ya tashi yana ɗawainiya yana ta neman kuɗi yana so ya biya to haƙƙi ne Allah ya alƙawarin sai ya taimaki wannan bawan Allah sannan wannaki yuridul afaf da mai yin aure wanda burin shi na aure yana so ya kame ni shi wallahi abin da yasa na aure wannan yarinya ina so in kame ba na so in yi zina to Allah ta'ala zai taimake shi duniya da lahira kuma Allah zai biya mai bukatun shi wannan hadisi al-allama Nasiruddin Albani ya hassana hadisin a cikin sahihul jami daga hadisin Abi Huraira radiyallahu an sannan dangane da ɗa haihuwan ɗa shi ɗaɗin nan kamar ci gaba ne ga babansa an gane wannan ko mahaifin ya rasu sai kuma kafin ya bar duniya ya riga ya bar baya kuma wannan kamar ci gaba ne ga ainihin rayuwar jinsi na ainihin bil'adama a doron ƙasa wato shi Allah ta'ala cikin hikima saboda Allah yana so mai ta haihuwa sai Allah ya sanya wa ɗan adam sha'awa sha'awa na saduwa da Allah ya cire sha'awar saduwa to da gina duniya za ta kare kaga saboda wannan sha'awa da Allah ya sanya dan adam dan adam yana sha'awa ya kusanci mace daga ya kusanta kuma zai samu juna biyu to da a ce misalin aure in mutum ya aure wahala yake sha in yazo saduwa da mace sai ya galabaita to da wuya za ga mutane za ga ba sa bukatar ma su samu ƴaƴan saboda samun ƴaƴa ya zama sai ka sha wahala a'a mutum ne in yi aure zai samu zai wato zai ji daɗi da matar shi bayan ya ji daɗi daga matar sai kuma daga bayan sai a samu juna biyu an gane wannan ko to ya kasance daga cikin addu'an annabawa wato annabawa suka roƙi Allah ya ba su ɗa amma ɗa na gari annabi zakariya alaihi salam ya roƙi ubangijinsa ya bashi zuriya na gari qala rabbi habli min ladunka zuriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a ya ubangiji ka ba mu daga wajen ka ba mu zuri'a masu tsarki ya yi addu'a Allah ya ba shi zuri'a mai tsarki in naka sami addu'a ya Allah lalle kai mai sauraron addu'a ne hakika annabi Ibrahim alaihi ya gode wa Allah subhanahu ta'ala da ya ba shi ɗa nagari yana cewa alhamdulillahi wa wahaba li alal kibar isma'ila wa is'a isma'ila wa ishaq inna rabbi la sami'u du'a dukan yabo sun tafa daga Allah wanda ya bani a cikin tsufana ya bani annabi Isma'il ya bani annabi Isa lalle ubangiji na mai sauraron addu'a ne hakika Allah ta'ala ya yabi bayin sa mu'minai yana cewa wa ibadur rahmani allazina yamshuna alal ardi haunan wa idza khadabahum aljahiluna qalu salama wallazina yabituna yabituna li rabbihim sujada wa qiyama Allah ya ce bayin Allah masu rahama su ne waɗanda suke tafiya a doron ƙasa cikin natsuwa wa idza jahilu na qalu salama idan jahilai suka yi musu magana ban za su ce zaman lafiya muke so sai Allah ya ci gaba da bayan daga cikin su wayannan bayan Allah daga cikin addu'o'insu daga cikin siffofin da Allah ya siffanta su da shi Allah zina ya na Rabba rabbana hab na min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin ja'alna lil muttaqina imama mutanen da suke cewa ya ubangiji ka bamu daga matayenmu da mu ka bamu sanyin ido wato mana ya Allah ka ba mu farin ciki ta bangaren mata yadda muka aura da kuma ƴaƴan da muka haifa da jikoki kuma waje Allah lil da imama ka sanya mu zamanto jagorori ga masu tsoron Allah shi da idan mutum ya haifi da shi da idan aka tarbiyyantar da shi akan alkhairi wato zai kasance da na gari kuma zai kasance gado mai kyau ga babansa idan Allah ya sa ka samu da na gari ba karamin jari ba ne. an gane wanda wannan kana cikin kabari amma kana kwasan garabasa shi yasa dole ne in kana so ka samu wannan garabasa ka yi kokari ka yi tarbiyya ga ɗanka an gane wannan saboda za ka samu lada wanda baya yankewa kai gashi ka rasu amma kuma har yanzu kana nan kana samun lada darajar ka na ƙara ɗaukaka a wajen Allah subhanahu wata'ala ya zo cikin hadisi ingantacce manzo sallallahu alaihi wasallam na cewa ma mata bun adam in kada amaluhu illa min Salatin? idan dan adam ya rasu ayyukan shi gaba ɗaya suna yankewa duk aikin shi na alkhairi yana yankewa sai dai daga abubuwa guda uku wanda ya bari sadaqatun jariyatun sadaqa mai gudana an gane wannan ko mutum yayi wani sadaqa wanda sadakan bayan mutuwansa sadakan yana nan yana gudana ya gina masallaci ya gina makaranta na islamiyya ya gina asibiti domin amfanuwan musulmi da sauransu ya gina gidan marayu domin ainihin ya ringa ainihin ɗaukar ɗawainiyar marayu to duk irin wayannan abubuwa ne wanda ake bukatar su sai ya gina kuma ya zama to wannan abin ya tabbata bayan mutuwansa wannan shine sadaqatul jariya to wannan mutumin gashi ya mutu amma kuma yana ta samun lada a cikin kabarinsa an gane wannan ko musamman a wannan a wannan zamanin gaskiya muna buƙatar gidan marayu a samu wani musulmi mai hannu da shuni ya gina gidan marayu saboda a rinka ɗauko yara wanda suka rasu ba su da gata ko yaran da iyayensu suka jefar da su irin 'ya'yan zinan nan an jefar da su iyayen sun jefar sun gudu a ɗauke su a tarbiyyance su su zama to 'ya'ya na gari an gano wannan ko to yanzu irin wannan abu muna da karancin su mu musulmi galiban wanda suke yin shi kafirai ne sai su ringa kwasan marayu musulmi sai ga asalin su musulmi ne sai a bai da su kristoci ha irin wayannan ƴaƴan da ake jefar da sunan zina sai ga sun rikide sun koma kristoci to irin wannan kuma irin wanda ake ginawa wanda ake ginawa ƙarƙashin gwamnati da sauransu za a ce maka kowa da kowa na iya zuwa ya karbi yaro yana so kowa na iya zuwa musulmi zai iya zuwa ya karbi yaro kirista zai iya zuwa ya karbi yaro sai ga coci sun je sun kwashi kamar guda goma kaga ina za su je yaran sun mai da su coci to irin wannan kaga muna buƙatar a ce mun gina irin waɗannan abubuwa saboda tarbiyyantar da ainihin yara su saboda haka ana kiran wannan sadaka mai gudana au ilmun yuntafa bihi ko kuma ilimi wanda ake amfana da shi malami wanda ya karantar da addini shi ma ya more amma fa kafin ya more sai ya zama to ya karantar da ikhlasi idan ya zama to ya karantar don ya samu duniya ko ya karantar don ya burge mutane ko ya karantar don a ce mai malami ya yi aikin banza amma ya karantar da ɗalibai ya tarbiyyantar ya samu ya samu ƴaƴa ya samu jikoki ya samu tattaɓa kulle, ya samu kaza ya samu kaza idan idan idan idan malami ya karantar da kai kai ma ka karantar da wani to malami yana da ladan kai yana da ladan wannan wata ya karanta da wani shi ma yana da lada har wannan haka zai ta samun lada lada lada wanda baya yankewa kaga shi malamin addini babu abin da ake bukata face yayi abu saboda Allah in yayi abu saboda Allah kusan babu wanda yake morewa dalibai nawa zai yayi Allah kadai san yawan daliban ya karanta da wayannan yana da ƴaƴa yana da jikoki yana da tabukunne yana da kasunan dai Ha? saboda haka ilimi wanda ake amfana da shi shi ma malami ya mutu ya bar duniya wato ɗalibai suna ta addu'a ga malam wata ran sai ɗalibi ya ɗauko wata matsala sai ce kai Allah ya ji kan malam wani wallahi wannan matsala ta ba ni wahala ban fahimce ta ba sai wajen malam wani shikenan sai lada kawai yana kwanci a kabari za ce to ga wani lada ya karo maka haka zai ta samun lada bila adadin an gane sannan kuma awwaladun salih ya da hulahu ko kuma ɗa na gari da mutum yake da shi da yake masa addu'a ka haifi ɗa na gari sannan yana Allah ya gafarta wa mahaifina Allah ya sa ya huta Allah ya sa aljanna ne maka shi kenan ba ka more ba kamar ka haifi ɗaɗan wiwi ba in ka haifi ɗaɗan sara suka ba ka haifi ɗa ɓarawo yaya wani addu'a zai maka dole ne mu dage mu yi tarbiyya ga 'ya'yanmu sannan kuma wato ɗawainiya zuwa ga yawaita al'ummar musulmi hakika wato annabi sallallahu alaihi yayi yabo da fifita mace manzo Allah yayi yabo ya fifita mace mai haihuwa akan wacce ba ta haihuwa saboda ana bukata ba auren kawai ake so ba in an yi auren kuma a samu me a samu zuri'a yawa annabi sai ya fifita mace mai haihuwa akan wacce ba ta haihuwa saboda ana bukata bayan an ji dadin auren a yawaita al'umman musulmi hakika ya zo cikin hadisi manzo Allah na cewa sallallahu alaihi wasallam tazawwajul wadudal walula ku auri mace mai soyayya ga mijinta mai haihuwa ga sifa biyu auren dole fa mai soyayya ga mijinta kuma mai haihuwa dalili fa mu kasirin bikin al al'umma mai yawon kiyama. lalle ni zan yi gasan yawa da ku al'umma ranar al zan yi gasan yawa da ku al'umma ranar al annabi yana so yi gasan yawa da mu to ina kuma rayuwar yan boko na zamani da ba su san yaya akwai wanda zai haifi yarinya akwai wanda in ya auri mace sai ce kawai shi ɗaɗa yake so kawai na ce me yasa baka san yaya sai ce to yayan awaci ne za a ta su da yawa shi kawai yana so ya haifi ɗaɗa ne kawai ko yana so ya haifi kala biyu yana da ya namiji yana da namiji da kuma ɗiya mace shikenan ya gama baya so ya haife su da yawa sai ce amma kuma kai na nawa ne a gidanku sai ce wallahi babana yana da babana ni ne na ashirin a gidanku ni ne ma dan auta to da mahaifinka ya irin wannan tunani naka za ka zo duniya ba za ka zo ba da mahaifinka mugu ne kaman ka da ba za ka zo duniya ba kai ma sai mahaifinka ya ce ku bi zai haifa da duk sauran da kai din nan ba za ka abin nan ba an gani ba kuma wannan tunani za ga hatta ɗaliban ilimi yanzu wannan ya shiga cikin tunani kaga ana yawan rikici a gida tsakanin ita mace da mijinta aka yi rikici na farko akan ciyarwa wasu da yawa daga cikin ɗaliban ilimin yan uwana sun yi ɗauka kawai aure ana yin shi ne kawai don jin daɗi ba sa tunanin za su ɗauki ɗawainiya sai mutum ya auri mace ya barta ta lalace babu ciyarwa babu tufatarwa babu ɗaukar nauyin rashin lafiya da ta yi rashin lafiya sai ya kwashe ta ya gidansu in ta dawo clean sai zai kwasa yana ganin ta zai cikin warke alhamdulillah to ga mota nan zuwa zan dauka zan turo mota sai turo a dauke sai dawo da ita to tsakani da Allah ita wannan mata za ta yi maka soyayya saboda Allah ta san in ta shiga cikin tsanani baka damu da ita ba in ka ga ka damu da ita to ta warke ne ta yi fiyas sai ka zo ka kwasa ka mai da ita in ciwo ya ƙara dawowa ka kara kai mai mai iyayen ta sune yan wahala to duk irin wannan yana faruwa galiban an gane rashin son ɗaukar ɗawainiya to irin wannan yana faruwa wani da yawa in yi aure yana tunanin insha Allah kawai ila gidan gidan yarinyar su da turo mai da abinci suna turo mai da buhun shinkafa buhun kaza kaza kaza da sauran shikenan abin da yake bukata to wannan ba karamin kuskure bane duk wanda ya aure dole ne ya sanya dawainiya yadda ka san zaka yi sallah sallah wajibi ne akan ka ko ba abun wasa bane to ka dauki ciyar da mace shi ma ya zama kamar sallah Allah ya daura maka sallah ya zama wajibi kamar yadda ya ɗaura maka ciyar da mace ya zan wajibi a gare ka ko da wannan mata multi multibiloniya ne wato ba dole ba ne ta ciri kudin ta ciyar da kai sai dai in tana son ka ta ga kana wahala ta ɗan taimaka ma wajen ɗawainiya amma wannan kuɗi bai shafe ka ba kar ka sa ido akan kuɗin ta kai kai amfani da dukiyar da Allah ya baka ka ciyar wannan dukiyar da kake ciyarwa ba shine fa darajar ka bawan Allah in baka ciyarwa to darajar ka na raguwa a wajen matarka darajar na raguwa a wajen ƴaƴanka kin mutumin da baya daukar nauyi ka duba da kyau gani yanzu zan kawo muku misali a ce wannan unguwan akwai wani shahararren mai kuɗi a unguwan in ya ga yaran talakawa wanda ba sa zuwa makaranta na islamiyya bai sa baka zuwa ya ce wallahi baba na ba shi da kuɗi su to gaga gaga baba ka zan saka islamiyya sai kwashi yara wanda iyayen talakawa ne kai su islamiyya ya biya musu kuɗi ya ce nawa ne kuɗin har su sauka a zama cire kuɗin islamiyya ba yawa a ce kowane yaro har ya sauka dubu shida shida to shi da an biya ya ce ka ƙara koren yaran har su sauka yaro ya taso ya san alhaji wanda ya ɗauki nauyin sa har ya sauka sannan kuma karatun boko baya yi alhaji wanda ya ɗauki nauyin yara suka yi ta karatun boko sai kuma ga wani alhaji wani shi kuma yana nan shi ba abin da yake sai zaro ido a unguwa to a tsakanin guda biyun wa kuke tunanin idan rikici ya barke a unguwa aka kira shi nan take za a yi maganin rikicin eh me yasa saboda yana daukar nauyin al'umma abubakar siddiq radiyallahu anhu lokacin zai yi hijira kafiran sun gaji da musulmi suna kashe musulmi suna wulakanta musulmi to shi ma abubakar ya ga an takura wa musulunci da yawa shi ma sai yana so ya tafi hijira ya kama hanyar zai hijira sai ya gamu da ainihin wani wani kafiri sai kafiri ya ce ya baka da zaka ce sai ce ai mutanen ku sun hana ni yin addini na sun takura mun zan bar garin nan sai ce ina irin ku ba sa tafiya irin ku suka tafi a tattalin arzikin gari na lalacewa irin ku kuna daukar nauyin mutane irin ku kuna taimakon talakawa irin ku kuna samar da abin da babu shi wato in kun ga a unguwa babu bohol ku samar da shi a unguwa akwai mutane ba sa zuwa karatu ku samar da shi irin ku kuna samar da abin da babu shi dawo ka zauna Ga shi ba sun gaji da musulmi amma shi wai dawo ya zauna a shekaru mutumin da yake daukar ɗawainiya kowa yana son shi ina ba gane ko maƙiyinka an kana ɗaukar ɗawainiya shi insha Allah wannan ƙiyayya zai zuwa ya koma ya koma soyayya balantana kuma ce matarka ka tsaya kana kulawa da matarka da kyau kana kulawa da 'ya'yanka da kyau kuma ga da ba ta aure ka ne tana son ka wani irin so za ta yi ma ni na ga wata mace wallahi mijinta talaka ne amma yabar da take bai take wallahi tallahi mijina in na ga bai kawo ba na san ba shi bai da shi ne wallahi bai yi ne kace wallahi mijina bai yi ne kaga bai kawo bai da shi ne kawai ta riga ta san irin ne da yake da wahalar da yake a kanta an fahimci wannan ko to saboda haka dangane da abin da ya shafi aure dole ne an goye san cewa fa yayi aure zai dauki dawainiya idan bai dauki dawainiya ba to matar shi tare yana shi kada ya zargi kowa tsewa. domin abubuwa guda biyu ne suke sa namiji ya samu daraja wajen aure Allah ya gaya mana cikin alkur'ani Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa maza su suke shugabancin mata Me ke kawo shugabancin sai Allah ya ce bima faddala ba'dahum 'ala ba'd saboda abin da Allah ya fifita sashensu akan sashi Allah ya fifita namiji akan mace wajen halitta shi namiji ne ita mace kana nan wajen namiji na da daraja na kasancewar shi namiji Sanan kuma na biyu wabi ma an fago min amwalihim kuma saboda ciyar wanda suke yi daga cikin dukiyoyinsu abubuwa na suka ba namiji daraja kan mace na farko maza kasancewar shi namiji shi yasa ya zama shugaba akan mace sannan na biyu kasancewa yana ciyarwa daga cikin dukiyarsa to tambayar da zama na nan wajen idan ya tsaya a mazan shi na namiji su to zai tsaya kan shi a mazan shi na namiji ba zai ciyar ba da kuɗi da ƙarfi wanda ya fi tasiri ga wannan ƙarfa jege amma ba kokon aljihu wannan kuma ɗan ƙarami ne gashi nan firit amma ana magana zai ta fito da kuɗi yana yana ba mutane waye zai tasiri a unguwa wannan dan siriri dan dan wanda kara kare na dinnan kun ma wada ne zai sanya a kwantar da wannan katon a mai bulala ba abin da zai faru kada shi tasirin mai kuɗi ya fi tasirin mai ƙarfi mai kuɗi na iya sanyawa amma dukan iya da kuɗin shi ke gawa ne duk ku tabbatar da kun mai bulala sana ɗin da fin kullum to abin da ke nuna mana nan wajen hadarin ka yadda matar ka ta ringa ciyar da gidan kan kinan in dai matarka za ta ringa ɗaukar nauyin gida to misalin wannan mutumin ne mai kuɗi da kuma wancan mai ƙarfi an gane wannan ko matarka za ta iya sanyawa wata ran ‘ya'yanka zama a cile to kullum mama kuɗin makaranta ga yadda ga baba nan ga wasu sai mama kuɗin makaranta in ka ga mutum na yawan juyawa nan akwai matsala kullum ba a kallon ka ba mama an koro muku makaranta ta cira ka bayan mama an ce a ta littattafai ta cira ta bayar mama kayan sallah ce ka kuda muzar dinka ta dinka kai kana nan ko ka zauna ka kame haka kai a dole kai ne mai gida kai kai ka san ba kai ne mai gida ba yanzu ka san gidan ya kubuce ma ko komai yaran suna cewa mama wannan gaba duk abin da ya taso mama ne in mama ta ce in aure ne babai kawo su kai iyali shiga ba zaki aura a ce mawa na ji mama za ka kwata-kwata baka da tasiri akwai matar da ta mai da ‘ya'yanta musulmi ta mai da su krista shi musulmi da ya auri krista ya auri kirista daga baya ta ce za ta yi karatu karatun boko ya ce shi bai ta yi karatun boko ba sai ta lallaba ta sanya niƙabi ta fita ta yi karatu kafin ya dawo aiki ta dawo sai da ta gama ta gama digiri ɗinta a haka kafin ta gama ya kama ta suka yi rikici sosai da ita akan cewa ai ya hana karatun kuma lokacin ta ga ta yi nisa da karatun bayan ta yi karatu ta samu aiki mai karfi da ta samu wannan aiki sai ta zama ta mijin kuɗi tana ta ɗaukar ɗawainiyar yaran tana ɗaukar yaran fiye da yadda baban ke yi akan haka sai ta yi tasiri a wajen su wallahi yaran harsuna suna zuwa kulliya suna yin karatu amma daga baya da rikici ya barke tsakaninsu wallahi da saboda ɗaukar tsawarin da suke mai 'ya'yan sai 'ya'yan suka zaɓi mamansu suka bi mutumin yana ta nadama shi wallahi ya yi nadama da ya aure kirista saboda ta ɓata mishi rayuwa yaran shi da ya haifa yan kaɗan da suka zo na tare da shi duk mafi yawa sun bita wannan ba tasirin kowai ba ne tasiri ne na kuɗi in dai mutum yana da kuɗi kuma yana amfani da kuɗin yadda ya kamata to zai sarrafa al'umma da yawa an gane wannan ko Da saboda haka Allah ya riga ya faɗi wannan to kada mu yi wasa da shi kada mu yi wasa da ɗaukar ɗawainiyar iyalanmu ko da ka don wani zai ce ai tana taimaka mu ai ni kaga dan dan kuɗi kaɗan nake kawo ai matan nan ba ƙaramin baiwa Allah bace wai ya banta yake to baka san kana ba kanka illa ba in har kana da abin da zaka ciyar da gidanka in ta in ta yi amfani da kuɗi ta yi shebare ka samu kuɗi mai mata da kayanka. karka rinka aikace ba ai wallahi ma mafi yawan ma kirki ba ita ce yi ai baiwa Allah to nan gaba zaka san baiwa Allah an gane wannan ko shari'a ya riga ya sanya wannan cewa lalle kai zaka dauki dawainiya ibn al-jawzi yana cewa na yi tunani ga fa'idan aure da ma'anoninsa sai na samu cewa asali mafi girma da yasa Allah ya ce ai aure shine a samar da zuri'a dalili haihuwa yasa aka ce ai aure amma Allah ya sanya ma shari'a sha'awa ne saboda in ba sha'awa da wuya ka ka samu wannan an gane to sannan wato shi aure yana ainihin hutar da rai yana kawo ainihin nishaɗi ga rai ya ɗebe baka kewa ita matar ka asali ka aure ta ne dan ta ɗebe baka kewa in har baka yi aure ba za ga akwai sanda za ga cewa kana buƙatar mai ɗebe baka kewa baka samu ba misali ko mutum idan mutum yana wasa da matar shi suna dan yin ba'a da matar shi to za ga zai samu za ga zuciyar shi ya huta sannan kuma zai zai karfafa shi wajen ibada zai kusan masa da bakin ciki aure yana kusan da bakin ciki aure yana kawo nishadi da sauransu amma fa da sharadin idan mutum ya auri matar da yake so kuma ta to mace ce mai addini in ba matar da yake so ba kuma mai addini ba duk ba zai samu wannan abun ba Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ubiba ilayya min dunyakum an-nisa wa dhif an sanya mun soyayya daga cikin duniyan ku a cikin harkar duniya annabi ya ce an sa mun soyayya mata da kuma turare wa ila qurratu ayni fi salat an sanya sanyin ido na a cikin sallah ina ina jin dadin yin sallah inji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ga annabi ya nan ya nuna mana an sanya mishi san mata saboda mata Allah ya halicce su ne dan amfanin mu dama Allah ya halicce su ne dan mu ji daɗi da su misali to saboda ka sai manzo Allah ya ce mana haka to dama duk mutumin da ya ce ai shi wallahi sallahi baya son mace to ya tashi da kasancewar shi dan adam ba mutum bane shi sai ni wallahi sallahi kwata kwata ni mata ba sa ban sha'awa to wannan kamar yana nuna muku bai da lafiya ba mutum bane shi kwata kwata wallahi daga mutum ko a cikin shi bai ma da mana ita ba wallahi shi zai iya aure shi zai iya rayuwa ba mace to wannan ya nuna wato yana da matsala tare da shi dan Allah ta'ala cewa yayi zujina linnas hubbu shahawat min an-nisa wal balid wal qanadir al-muqaddara min az-zahab wal fidda wal khayr al-musawwama wal an'am wal harth yace zalika mata'ul hayati dunya wato an kawata wa namiji san sha'awar mata kaga shi inda kuke yace shi kwata kwata baya so to shi wannan aya kuma yace an kawata ma namiji an gane wato sha'awar mace ba illa bane ba menene illa mutum ya karkatar da wannan sha'awa zuwa ga saban Allah shine illa an gane dama namiji Allah ya halicci sha'awa ya sanya shi a jikinka kamar yadda nace saboda da ba don wannan sha'awa ba ba za a haifar da ba za a samu yaya ba amma inda matsala yake ba wai sha'awan ba ka karkatar da sha'awan zuwa ga zina a karkatar da sha'awa zuwa ga luwaɗi, ko abin da ya kama da wannan wannan shine abin da Allah ya hana amma Allah yana son mutum mai sha'awa a gane wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malubi faman ittaqa wara zalika fa an gane ko Allah ya ce su mutanen kirki su ne wanda suke tsara farjin su sai dai ga matayensu ko abin da hannun daman su ya mallaka su wayannan ba a zargin su amma duk wanda ya nemi koma bayan haka ya zama dan ta'adda na gani sannan kuma akwai ainihin hutar da zuciya daga ainihin gudanar da gida idan mutum ba shi da mata zai zamanto shi zai ringa wanki shi zai ringa guga shi zai ringa sharar daki duk aiki na wahala shi zai ringa yi amma idan yayi aure sai matar ta hutar da shi in ya dawo aiki a kai mai ruwa ya wanka ba sai ya ji ba da kanshi ba amma an goro ne ba gashi ya dawo yayi wujiga wujiga sannan kuma dole sai ya nemi ruwan da zai yi wanka amma ya ta faɗa na ce a samu ruwa an ki samu ruwa kaza kaza kaza kaza zan doki mataki ina ba ka gane wannan to amma an shi kadai ne ina doki mataki akan kai shigo saboda haka wato yana hutar da zuciya daga sha'anin gudanar da gida ta dafa maka abinci wanda kake so sannan kuma ta gyara maka daki ta shimfiɗa ma kyakkyawan yanayi an gane wannan ko mutum duk ba zai san wannan ba sai yayi aure in kai aure za ka gane wani irin ni'ima da ka shiga ciki wanda da can baka da shi wanda kuɗin ka ba zai baka wannan ni'ima din ba an gane sannan kuma idan mutum ya yi aure ga wani fa'ida na aure a gurguje wato aure wato yana kawo fa'idan wato zai yawaita ma za ka ƙara yawa ta bangaren dangin yarinyar bayan dangin ka da 'ya'yanka kuma za samu dangi kuma su ma suna tare da kai in har wani abu ya barke na musiba za su goyi bayan ka. kun gane wannan ko ba za su yarda a cutar da kai ba ai ka zama nasu to yana daga cikin hikimar da ya sa manzon Allah ya aure da yawa cikin kabilu da yawa annabi sai ya duba daga cikin kabilun da suke adawa da shi sai ya aure a ciki in yi aure wannan adawan ya rabu bai tabuwa kuma ce wallahi in an taba mana sirki za a ga kaza to da wannan manzo Allah ya karfi ga dangin shi ga kuma sauran sai zama to manzo Allah bai tabuwa ko ina ka zo yayi aure a cikin dangin an gane to in kai aure a cikin dangi yana baka ƙara samun ƙarfi da zaman to ba za ka tafi ba a cikin al'amura to duk gaba ɗaya malamai sun yi wannan bayani a gurguje sannan wa'anda suka rabu da aure malamai suna cewa wato suka suka ce su ba za su yi aure ba gaba ɗaya har su bar duniya sukan samu samu aibi a cikin hankulansu mutum yakan samu ɗan taɓa taɓuwan hankali kaɗan-kaɗan haka sannan kuma a cikin tarbiyyansu sukan samu karkata a cikin tarbiyyansu sannan imaninsu yakan ragu sannan kuma sukan samu wani rashin lafiya a cikin jikinsu sannan sukan samu matsala na ciwon ido za su iya samun makanta da kuma ƙarancin hankali da kuma mummunan ainihin tunani Allah ya albarka ga ainihin Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu an wata rana yana cewa laulam ya baka min umri illa asharat ayyam da a ce babu abin da ya rage a cikin kwanaki na saura kwana goma aka ce ya kai dan mas'ul saura kwana goma ka bar duniya la ahabat la ahabtu ana tazawwaj zan so cikin wannan kwana goma in yi aure in ya so daga bayan mutu likaila alqallaha uzban domin kada in gamu da Allah a matsayin gwauro ashe gamuwa da Allah a matsayin gwauro matsala ne eh sannan a Allah ta'ala yake cewa wato an ce mun lokaci yayi amma yanzu ne ma wallahi na dan fara an ce tsora minti minti goma yanzu tsora minti nawa a minti goma yayi za a ce mu tsora minti goma to to insha Allah za mu tsaya nan to insha Allah to yanzu za mu karasa za mu tsaya nan wajen insha Allah sun sun ce lokaci amma gaskiya ban cimma ban cimma inda nake son cimma ba an gane ku sai dai Allah ya kai mu sai Allah ya kai mu wani cikon kuma Allah ya yarda za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah al-muhim dai wato muna yin nasiha da shi ango ya tsaya ya ji tsoron Allah ya tsaya ya ji tsoron Allah ya rike matar shi a bisa amana kada ya rinka sanyawa ana zagin mu ɗaliban ilimi dan ana yawan zagi za ga ɗalibin ilimi in yayi laifi ɗaya sai a mai da shi goma akwai wata baiwa Allah wai ta auri wannan salafiya ta aure shi bata ji daɗi ba ita har abada ba ta san jin sunan salafiya kuma eh an gane suka ce salafiyar ne masa laifi dan salafiya ne mai laifi ina ba zan gane ta ce ita wallahi wannan sunan ma mata ta san ji to idan idan dan iska ne kuma ya mata ba ba ga inda dan iska ne ba a cewa ba a san jin sunan yan iska amma in kai mai addini ne kai laifi da arziki zaki ustazai kenan akwai wani ustazu wanda ya aure yarinya yarinya ta galabaita ashe shi abin da yake yi in zai fita zai ta kogon gwani zai auna abinci Eh, sai ya auna ya ce to wannan abin sai ya kula su ya auna ya ɗauko ya ta kudin ce bare ce ga abin da za a yi shi ai ya riga ya lura da ni da ce muka sa gwangwanin nan zai ishe mu wato wato wannan shine abin da ya tanadar masa in ta yi baki ka ta basa abinci in ta yi baki babu wani abu kawai suna ganin ana girki sai dai kawai su gama jin kamshin su tashi shi babu ruwan shi da baki babu ruwan shi da iyaye sun kawo ziyara ko yan uwan sun kawo ziyara haka yarinyar nan suke shan wahala ta ba da abincin da ya bari ta koma da yunwa to haka irin wannan har ya zama to iyayen su gano wato makwabta su gano masu kawo ziyara don masu kawo ziyara kuna ganin masu kawo ziyara wajen wajen matan wajen matan ku kawo ziyarar da suke yi ba wai suna kawo ziyara bane kawai dan kawai su ga amarya su ga irin halin da suke ciki ne sun zo suka ga da girma ake kawo fiye wata ba na a ɗan kawo musu girki ka san aka zuwa a ta ɗan girgirgi kenan to wannan girki sa ido suke yi an ɗan dafa taliya an sa nama an ɗan dafa kaza an dafa shinkafa an sa nama wallahi tallahi ka more wallahi wallahi ka more amma ta zo tun da suka zo su kansu haka cikin su ke ta murɗawa har su koma gida ji ziyara an zo suna nan suna waje waje suna kallon yanayin ɗakin cikin lura ɗakin nan "Ki ga ko abinci ba ba ɗakin in za a sai abinci ba sai ta je waje ta auno gwangwani ɗaya ko biyu sun sai mutane girki tana shan wahala ba a jiya a gaya ma iyayenta ba a ji bincike ba kafin ka ankara sai ga an fara zuwa ana ta wasu mangaru kai ba za ka sani ba wallahi su riga sun gano yarinyar cewa tana cikin wani hali an gani to saboda haka a dinga kulawa a tsaya sosai a kula da mace in ka kula da ita ka kula da kanka ne saboda wannan mata abokiyar haɗin kare a cikin aljanna baya kamata ka aikata abin da zaka cutar da ita saboda Allah ta'ala shi taimake mu Abin da muka tattauna daidai gwargwado Allah ta'ala ya sanya albarka a cikinsa inda muka yi kuskure Allah ya sanya Allah ya gafarta mana kuskuren mu kuma ya sanya aljanna ya zama to bakon mu gaba daya da mai wa'azin da masu sauraron wa'azin da angon da sauran mutane gabaki daya Allah ya sanya aljanna ya zama kuma mu duka to zan dakata a nan wajen assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babu wani dan tambayoyi ko abu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah su wanda ala muke ga gode mawa da ya ba wa malam ikon gabata da wannan karatu kamar yadda ya dace hakika malam ya yi karatu kamar yadda ake bukata sosai wani hakika malam ya yi da sosai kuma ta mun ba wato Allah su wanda ala muke ga gode ba mu ikon amfani da abin da muka iya cikin wannan karatu na malar. kuma bayan Allah abin da muke bukata a wajen kowa daga sun shi ne kamar yadda muka ji wannan karatu na malam Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon amfani da abin da malam ya ce Allah subhanahu ta'ala yana cewa cikin alqur'ani alladina alladina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana mutanen da suke jin magana sannan kuma mene su bi mafi cikin wannan maganar da wato aka yi to Allah subhanahu ta'ala muke da gogo da ya sanya mu daga cikin wayannan mutane kafin mu kulle muna buƙatar an gode zuriyar jama'a kawai godiya ko da da minti ɗaya ne domin dai yawa daga cikin su ba san dukkan an gwaba ko kawai dai ya yi salama su kuma ya yi musu godiya a dara da farko na yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya suka muka zo wannan rana ga alfarma da kuma tarin albarka a gare mu baki daya. Ah, ina yi wa babban malamin mu a shek malam Yahaya a salafi fatan alkhairi tare da Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ya sa aljanna taimakon masa sakamakon wannan ba da wa'azantarwa da nasiha da ya yi mana. Malamai suna faɗa cewa idan malami ya wa'azantar ko ya faɗakar ba wai din ba, a yi amfani da shi. A amfani da shi, domin shi ne abin da ake bukata ba wai ka zo ka ji ba ka tashi gabar abin a inda ka zo. To, ka yi amfani da abin da malam ya faɗakar da shi a kai Allah subhanahu wa ta'ala ya kowa albarka da wanda na sani a wurin nan da wanda ban sani ba da wanda ya zo daga nesa da wanda ya zo daga kusa Allah ubangiji ya mayar da kowa gidansa lafiya ina yi wa kowa godiya tare da fatan alkhairi ina yi wa malam godiya a madadina da kuma iyalaina assalamu alaikum wa rahmatullahi يزيد على ذلك لا تلاقوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علينا وعلمنا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك